كثيرا طيبا مباركا فيه امتن على عباده بمواسم الخير والفلاح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل في طاعته الفوز والنجاح وقص أوقاتا رغب فيها عباده في التضرع إليه والإلحاح وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين سيد الأولين والآخرين عبد ربه حتى أتاه اليقين وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإنها وصيته تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله ها هو شهر رمضان شهر الإحسان وتلاوة القرآن شهر المغفرة والعشق من النيران انقضت ثلث ساعاته وثلث أيامه ولياليه عباد الله في ختام الثلث الأول من رمضان يحسن بنا أن نقف وقفة لنأخذ العبرة والعبر من بعض الأمور التي وقعت فيما مضى أولا سرعة مرور الليالي والأيام وهي مؤذنة بسرعة مرور أجالها على أزم القائل وهو الذي جعل الليل والنهار سلحة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا انظروا عباد الله إلى سرعة مضي ثلث الشهر فهكذا تمر الدنيا وهكذا ينقضي العمر لا تغرنكم الحياة الدنيا فإن ساعاتها قليلة سريعة الانصراف والشيطان وراءكم مثبت عن الأعمال وباعث فيكم الأمل الطويل في غفلة عن ذكر الله عز وجل فتنبهوا عباد الله الشيطان يعدكم يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وتقارب الزمان عباد الله من علامات الساعة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول يتقارب الزمان وتنقص الأمل ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل القتل متفق عليه العاقل عباد الله من من ذلك بسرعة انتهاء العمر ليملأ كل لحظة تمر به بخير ضاع بخير أعتر لربه ابتغاء رضوانه قبل أن يدركه الأجل روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحيس من دان نفسه وعلم لما وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وهكذا الدنيا عباد الله تمر مثل تمر مثل رمضان وتمضي بلذاتها وشهواتها ونعيمها وينسى الناس ذلك كله يوم يبعثهم الله جميعا وينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ويجدون ما قدموه وادخر لهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثانيا عباد الله استدراك ما بقي من الشهر فإن فاتت عليك ثلث أيام الشهر إلا هو الغفلة والتفريط والآثام فلقد بقي من الشهر معظمه وأكثره والأعمال بالختام واجتهدوا فيما بقي أتى اجتهد فيما بقي أتى أتاك ترحم وما وأتاك أتاك ترحم وتحشر في زمرة المعتقين من في زمرة المعتقين من النار وإياك أن أن تخوف على نفسك الحسى فالمحروم عباد الله من حرم من حرم أجر هذا الشهر والمحروم من حرم الاستغفار ثالثا وقعة لطيفة في كيف كان حالك في تلك العشرة التي مضت كيف أنت والصيام وما يجب عليك حفظه فيه وكيف أنت وتلاوة القرآن كم ختمت القرآن وكم قرأت القرآن هل استمعت إلى القرآن هل استمعت إلى تفسيره وكم وكم وكم امتثلت امره واستنبت نهيه وكم وكم استمعت الى تفسيره وكم تقلبت باخلاق القران وانظر وانظر حالك مع الصلاه هل حافظت على الصلاه المكتوبه التي جعلها الله كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهل حافظت عليها في الجماعة أم لم تحافظ عليها في الجماعة وكيف كانت طمأنينتك وسكونك في الصلاة وكيف أنت مع بقية أركان الصلاة هذه وتذكرها ثم انظر ثم انظر حالك مع النوافل وبخاصة صلاة الليل صلاة التراويح هل واظبت عليها هل تهاونت بها وهل تسميها وحدك أم تسميها مع الإمام ثم انظر إلى حالك والصدقة كيف أنت والصدقة وما أدراكم والصدقة كم أطعمت جائعا وكم وكم أفطرت سائما وكم وكم يتيما أو أرملة أرسلت فيه فيهما السرور والبهجة وكم قريب لك سلته بزيارتك وبرك وإحسانك وكم جار لك أحسنت إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فما كان من ذلك فما كان من ذلك أنت فيه موفق فاحمد الله فإن الهداية والتوفيق بيده الحمد لله الذي هدانا لهذا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أسأله المزيد وجد في نفسك في الاتيان وضع عنك الولى والتبصير وإن كنت قد فسرت فيها أو في شيء من ذلك فاستغفر الله واغتنم ما بقي من الشهر ما بقي منه أكثر وأفضل مما مضى واستعن بالله بالدعاء وإقامة الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ثم استجلوا عباد الله هذه العشر الأوسط التي حلت بنا استغلوها واغتنموها بالاستعداد للعشر الأواخر التي هي أفضل أيام الشهر كله وأكثر بركة من جميع أيام الشهر اجتهدوا فيها عباد الله فاجتهدوا فيها عباد الله إن الفتور في الإنسان أمر طبيعي لكن احذر أن يكون فتورك في وقت الغنائم وأزمنة السفاف مضى من رمضان ما مضى إن أحسنت فجد وإن فعدت فعد وإن فترت عزيمة وإن فترت عزيمتك فتذكر قول الله عز وجل أياما معدودات وما هي إلا أيام قليلة حتى تنتهي وتذهب تقبل الله منا ومنكم ما مضى من الصيام والقيام وبارك لنا فيما بقي من الشهر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم بهدي سيد المرسلين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب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 ga watan biyu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida da miladiya a wannan masallaci mai albarka da anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa eka wannan gari mai albarka da ta kuro tana magana ne yana tsokaci a kan waiwaye wanda ake kira adan tafiya da abin da ya gabata na wannan wata da wannan kwanaki goma yau muke cika da kwanaki goma daga cikin wannan wata wanda kaiwa kwanaki goma to an yi kusi ɗaya bisa kurkun wata na an cinye su za ka wannan kudu ba za ta yi tsokaci a irin abin da ya kamata da yi waiwaye a kai idan dare a kai musamman da wucewar waɗannan kwanaki ya goma da kuma me ya kamata mu yi wani shiri ya kamata mu yi wa sauran kwanaki kashi biyu uku da suka kwanaki sha tara ko kwanaki ashirin farko abin da ya kamata ne la'akari da shi kuma abin da yake a bayyane yake shi ne saurin wucewar lokaci yanzu ka kara har an yi azumi goma kamar yau ake cewa za a duba ta azumi kamar yau ake cewa an ga wata an an ga da an ga da farko ya ga shi karkace menene har an kai yau kwana goma kamar ɗazu zuwa ne ko jiya ko shekara jiya ko kai tallafi ma ya ga shi karkace menene ya da cikin alamomin tashin alkiyama ya da zaman wa yanqusul amal umur cewa lokaci zai kara zai kusanci juna kuma shekaru za su karanta sannan kuma za a yawaita kashe-kashe shi ne alharam ya ce wa yaksuru alharam sabar suka ce ya rasu da man haram ne ne haram ya ce kisa za a yawaita kisa kaga da waɗannan alamu ne yawan kisa ba a magana wasu wurare a yankin da kashe kashe ya yi wani a bayan da kuma yawa yana daga cikin alamomin kashe da kiyama wanda ya kisa ya tsallabe ya kisa shi wanda aka kashe ya tsallabe ya aka wannan da aka nan da ciki lokaci ya kara ya zama kusa da kusa nan da nan lokaci a wuce lokacin wasu daga cikin malaman fasara hadisin suka ce ana nufin shekarun mutane ne zai tsananta ga da zai shekaru ya tsananta har na shekaru bayan tamanin to sai a goma shekaru hamsin arba'in wanda da shekaru da wasu malar. wasu wani ke ganin a'a ayyuka ne za a rage masa albarka sai zama na abin da aikin da da kake iya yi a yini sai a waye gari sai raba aikin za ka iya yi amma da in za a yi ba wannan zamani. wasu malamai haka suka fasa irin yadda muke gani yanzu suka ce lallai lokaci ne zai dinga wucewa da wuri ko haka wadda ta lokaci na wucewa da wuri shekara ta zama kaman wata wata ya zama kaman mako mako ya zama kamar yini yini ya zama kamar wasu sa'o'i wannan alama ne da tashin alkiyama da kaji an mu alama tashin alkiyama to abin da ya kamata mutum yayi sai mutum ya rage buri cewa fa ne sannan ta mazo kuma buri ga kike ga duniya to yanzu burin ka na lahira ya fi na duniya yawa shiri da shiri da tanadin ka na lahira ya fi na duniya yawa Ina son tanadi a duniya amma tanadin da za ka yi ma lahira ya fi na duniya yawa to wannan shi ne alamun kawo su da wannan eh, al'amari na wucewar lokaci nan da nan nan da nan kan kankara lokaci ya riga ya wuce shi kuma shaidan yana nan yana ta bibiyan yana sanya maka kasala daga aiki alkhairi yana ja maka rai yana nuna maka ai sai gobe sai gobe sai gobe ai za ba yanzu maka nan huta sai nan da lokaci kaza ko yanzu kana cin sama kanka kar ka damu da wannan bari sai lokacin da su ai zo maka lokacin sai ka kuma da Allah wannan shine ingiza wata shi. da kuma har ila yau yana ƙara jefa da dogon kuri idan yana kawar maka da wani tunanin cewa wai ya mata masu kusa yana matsar maka da tunanin cewa wai kana iya mutuwa a kowane lokaci wannan abu ne wanda ba ya cikin ajal da shi sai daga cikin abin da shi ke kawo maka shi nan zai so ka dinga tuna wannan ba ka yi ka biye masa to ka za ka za ka yi kokarin sa ka tabbuli ka tabbuli ka tura wa duniya wanda za ka ankara zai da duniya ta kare shi kuma bukatar sa kenan ya zama da cewa duniyar nan ta kare kai baka kina komai ba don haka mai hankali wanda ya la'akari da wannan saurin wucewar lokaci ya kuma kinsa wa kansa abin da ya kamata a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ayyi su man da nafsahu da ba ne ba ba da bauta hankali da waye da dabara shine wanda ya makansa hisabi kuma ya aiki shi ko wal ajizu gajiyayye shine man asba nafsahu hawaha wanda ya biyar ma zuciyarsa abin da take so dan abin da zuciyarsa ke so ya ci gaba da aikatawa wa tamanna ala allahi al-abadi da haka wannan wucewar kwanakin nan ya nuna mana lalle fa lokaci yana cikin gidan mu da wake yana kusan da mu zuwa muna ɗaukar lokacin da ya kuma shi lokaci sauransu yana da ingiza kuma masana kimiyya suna cewa nan gaba ma sai amfani da wannan saurin suna cewa sauran nan gaba sai ya fi haka bayyanuwa ta inda za a bin zai ba ta yadda tattar da lokaci a wuce wannan abu na ɗaya abu na biyu ya kamata mu yi la'akari a kai shi ne wai lokaci na na sun san ji bayanin wannan wannan ji kuma irin ayyukan da ya kamata a yi a cikinsa ne ya kamata mu zauna mu Yashi ɗaya cikin uku ya wuce kashi shi ɗaya cikin uku na mai nasila ta fara daga azumin da ake kai idan na tashi na ga dama a cikin sallah lokacin na ga dama ta fi harkoki a wata wani tabbaci na ba abin da ya dace ne kuma ka sani sallolin da na farilla sai ka dawo ga nafila su kuma ya kai sallah sai nafila raba ta da ke cikin ta eh, na kiyamun ko ta rawi ko ta hajji annabi ce duk wanda ya yi za a gaba ta masa abin da ya saba mana da ba to ka duba ka kana yi sannan kana yi kuma tsayawa an nemi ne kai karshe saboda yi daya biyu za ka kakkaba da duma ka kama gabanka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi gudu ba a sallar tarawih har ya idar tare da liman bai daga ba sai da liman ya sallama sallama ta karshe koyi ƙura'ani babu wanda ya wuce shekarun koyon Qur'ani za ka shekara ɗari ko shekara ɗari biyu lallai kana da numfashi bakin kana motsi kana iya magana kowanne ya yi maka bayani game da bakar alkur'ani kowanne ka saurara haka ne shi sauraron alkur'ani kansa da ce wanne ka yi da hanyoyi haka nan kuwa kuwa ta kuma da alkur'ani abinda alkur'ani ya ce ka yi abinda ya ce ka bari ka bari Na zumunci akwai kuma ta ta da zumunci ba ta da ba yi magana da wani ba ta yi magana da wani ba wani yana buƙatar taimako kuma kana da abin da za ka taimaka masa ya taimaka musu ba ka taimaka musu ba kawai sadaka da ka ba da ita ga ɗan uwanka na jini wanda da zumunci da shi kana da makwabci mabukaci wanda baka ma kwanan halin da yake ciki ba ko ko ka san halin da yake ciki amma ka yi burin kuma kana da yadda za ka iya taimaka masa ko da da cikon hannu ne yana abin da ya buka ba za ta samu lada ba ka san ba wurin Allah ba za ka samu ba ka duwa na yi da kaga kai a ciki sai sai ma godiya ko da godiya Allah ya tsara kuma ka tsara da da kai a karanta wannan shi ne kai godiya kuma kare bukata inda su zama da za a samu ta dukkan wannan abubuwan da suke wasu sun tafi kai wasu sun samu tangarda to a nan sai ka yi tunanin ya za ka magance waɗanda suka samu da ya dawo waɗannan suka samu tangarda kuma wani mataki zan ɗauka a gyara wani shi ne babban abin da ya fi a wuce ne wannan kwana wannan kuma suka nufi sai kai ma Allah godiya akai kuma ka duba kai kowace hanya za ka mu ma ka ƙara idan muka yi haka wannan mun yi la'akari mun ɗau darasi ga abin da ya wuce kuma mun yi amfani da shi don mu gyara ba domin gaban ta bane idan ba mata shiri ba to haka ita ma za ta kawo wanda ta wuce duk ta tafi a tabarbare idan da ba wancan sun a ya tabarbare amma idan aka tsaya yanzu aka tsare ta to sai ta tsare ta waɗanda ke na kuma har ila yau wannan goma ta kira tana da kyau mu ƙara zagewa ga ibada mu ƙara jajircewa mu ƙara sabawa da rashin bacci saboda goma da ita kuma tana biye da wannan goma da ke za ka ga mai amfani da wannan goma ta tafiya domin shiri a goma ka karshe saboda goma karshe ta fi muhimmanci goma karshe kara ba ta ta fi yawa za ka duk abin da ka ke, ka yi kokari ka shirya jikinka inda za ka iya gyara shirin da wancan goma karshe haka ne idan wani ta kawai na jama'a da ke kanka nauyi ko kana so ka yi da kai akwai nauye-nauye a kanka ka yi kokari tun a waɗannan kwanaki ka ta yadda za ka iya shiga itikafi in kana da niyyar shiga itikafi za ka je itikafi za ka bari a gida za ka samu abu kaza abu kaza adadi nawa za ka tanada domin ka kana cikin Allah dukkan alkhairi da ke cikin wannan wata Allah ta'ala ta tabbatar da shi muna roƙon Allah ta'ala muna roƙon Allah cikin wannan wata mai barka muna tawakkali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 واحدا واحدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان عباد الله انما يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى